أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بغاين الصلاتين كاملتين على الكائل المرء ما من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم ثلاثة لي قوات الربيع الأول وتند أكهيه هي تاريخي محمد رسول الله إجرانا na دريه da dari دشدة da daidai da ishirin da uku ga watan sha biyu 2014 za mu yi karatu na uku a fasali na uku a cikin alburda wanda a satin da ya gabata mun yi fasali na biyu wanda ke magana a kan son rai yanzu kuma za mu tashi alfaslu fari fasali na uku fi madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a kan yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya fashi baiti talatin kusan shi ne mahi tsawon fasali a cikin fasullan nan guda goma sha biyu yana mai cewa ظلمت sunnata man أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر min ورمي وشد من سبب أحشاه ولوى تحت الهجارة كشفا مترف الأدب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم فأنا في سوما توالئي شين ينشي ظلمت سنة ni al-busiri na bar sunna wanda wanga da nimba sunnarsa daga cikin ayyukan da shike da daddare shine man ahayar shi shine wanda ya bayar da duhun dare da ibada ila har zuwa ga yayyita ibada kada ma mu dugadugai ne biyu a nishtakat suka kai koken abdurra suta min warami ta kumburewa yana nuni ne ga aya da hadisi wanda hazzancen Allah ɗaha ma zanna alaika litashka amma ga hadisi a Aisha radiyallahu ta'ala an hawa ardaha ce, wanga yawan ibada da kake alhali an gafarta ma abin da ya gabata da wanda zai zo. sai ce ma Aisha radiyallahu anha afala akunu abdan shakura ba zan kasance bawa mai yawan godiya ga Allah ba bayan haka kuma ya ambaci ibadarsa ta dare to sai kuma ibada ta rana shine azumi sannan washadda ya daure a hasha a godiyan ciki ne min sagabin saboda jin yunwa wadawa ya nade kashan kuɗi ne amma wiɓin nan ma muturafal adami mai ni'imtattar fata tattal hijarati ya ɗaure wannan kwiɓi ƙarƙashin duci can mai ɗan yana cewa ya habi man ka fi husna hulkin mustatin to ce da mai cikakkan kwata to tirasi ake ce masa ga to haka din da ya na sanya duce ƙarƙashin kwiɓinsa don ya natsar da sashen raɗaɗin jin yunwa ne domin idan cikinka fatar cikinka ta game da uwan zanya to a nan za ka ɗanji sauƙin yunwa ɗin to shi a hikimar da ya haka ɗin to a nan wani ya ji cewa ga shi. yunwa an kai maganar yunwa ta cewa annabi sallallahu alaihi har yana naɗa kuidinsa da dutse saboda tsanani na yunwa to ne yace to tsaya ka ji da za a ba shi taskoki duk duniya gaba ɗaya ma in ya ga dama za a ba shi ta zan taskarsa sai ce ma aljibalu shi na fa wanda duwar wasu maɗaukaka na makka warawa da su suka neme shi an nafsihi ta wajen kansa min zahabin su koma zinari gaba ɗaya duwatsu amma fa'araha ya kalle su ayyama shamami kowane irin kallo na ɗaukaka shine ake cewa dibin hadarin kaji an san kaza idan za ta ɗanyi wani dibi haka ta ɗan ƙyabta ba tare da ta diba gaba ɗaya ba haka to wai dibi na walakanci a kan ma'ana ya ɗauki duniyar ba komi ba wannan bayani na farko shi shine aisha radiyallahu ta'ala ana tana cewa annabi sallallahu alaihi sallama da dai bai taɓa cika cikinsa ba sannan bai taɓa kai koke ga kowa ba kuma ya fi son talauci bisa ga wadata ta ce wallahi yana yi da yana jin yunwa kuma tsawon sa ma yana jin yunwa sannan gobe ba zai hana yi azumi ba ta ce kuma da ya so da ya roƙi Allah gaba ɗaya dukkanin taskokin ƙasa da duk itacenta da yalwar ƙasa amma bai roƙa ɗin ba ta ce wallahi wala kad kuntu alki rahmatan lahu mimma ara bihi min wallahi har kuka ni kai mama aiki saboda tausaya mai da nake irin yin wanda ya shiga Aisha take cewa mukan zama har wata guda ma mu iyallan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu hasa wuta ba ba ce ruwa da dabino kawai sannan nan da yace duwatsu sun neme shi Jibril alaihi salam ya taho cewa hakika Allah yana yana gaishe ka annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma yana ce maka idan kana son in sanya waɗanda duwatsu su koma zinare kuma duk inda kake suna tare da kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har da ya ce ya jibrilu inna dara daru man la dara inna dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu kad yajma'uha man la aqala la hakika duniyan nan gidan wanda bai da gida ce dukiyar wanda bai da dukiya ce sannan kuma duk wanda bai da hankali shi ke karkarin ya tara duniya bayan haka kuma sai ce to ka saurara ma ka ji kai mai saurari na barura tuhu lalura ta ma ta yau da kullum ta ci da sha da tuwahi da wurin kwanci wanda ma labudda sai mutum ya yi wannan aƙalla ba sai ya ci da daɗi ba ya dai samu abinci ba sai ya tara ba abin sha ma tuwahi ma haka wurin kwanci wadda nura ce ce da kullun wa akkada ita ta karfafar da zuhu da gudu ne fi ha a duniya ma'ana duk da wadda nura da ma da ko ita ba zai ci da daɗi ba ba zai sha da daɗi ba ba zai kwanta wuri mai taushi ba kuma ba zai tara tufahi ba shi dai ta shi ka nuhi da wannan ma'ana duk da abin da ma labudda sai an yi shi to ba zai yi wanda ka isa ce ba shi awwa akkada zuhu da hufi ha garuratu inna darurata haƙiƙa lalura ai ta duniya la adu ba za ta ƙetar iyaka ba ta kawo matsalar alal isami ga waɗanda suke tsararru sai ce wa kaifa ta da'u laluratu ya za a yi lalura ta duniya ta ta kira ila duniya ga duniya ma'ana lalura ta jirkitar suwa zuwa ga duniya ga wanda shike man wanda shike laulahu ba don ma shi ba lam tukhraj duniya da ma ba a hidda duniyar gaba ɗaya min al'adami cikin babu don haka don shi ma an kai duniyar da lahira don haka sai dai duniya ta bi shi ba shi ke binta ba sallallahu alaihi wasallam muhammadun shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda sunan Allah ne aka cago Hassanu Thabit radiyallahu anhu yana cewa وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ya tsago suna ne don ya girmama shi Allah Muhammadu shi ko Muhammadu shi ne ce Muhammadu Sa'idul Kaunaini shi ne shugabannin jagoran duk kasantacci guda sama da kasa da duniya da lahira wasakalai ne da nauyaye guda biyu mutane da aljannu والفريقين da jama'a biyu min urbin wa min ajabi laraba da duk wanda baba balarabe ba ma'aiki shine jagoransa annabi sallallahu alaihi cewa inna allaha ne ala al-anbiya'i wa faddala ummati ala al hakika Allah fifita ne akan annabawa kuma al'umma ta ma kowace al'umma gaba ɗaya wato girman annabin girman al'ummarsa za ta bi girmansa to tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa to haka sahabbai ne sun yi sahabban kowane annabi Nabiyu na annabin mu ne al'amiru mai horo da alkhairi annahi mai hani daga abinki fala hada ba wani mutum guda a barra mahi gaskiya fi ƙaulila fi ƙaulila ga cewa a'a min ta ma'aiki wala na'ami ko awo in ka nawara sai mu ce ko e ma'ana idan annabi sallallahu sallama ya ce ba a abu to shikenan duk duniya za ta karba idan ya ce na'am za a yi abu duk duniya za ta karba ne mai karya hadari ne ka ce ya ce ko ka ce bai ce ba to ko kuma la'in nan akan haramtawa ita ko na'am akan halaltawa duk da kusan bayani guda ne domin shari'a ce ta shafe dukkanin shari'o'i gaba ɗaya don haka ashe duk wani mai cewa a yi shari'a a yi kaza ko a bar kaza to gaba ɗaya bai kai umarni na alai muhammad sallallahu alaihi ko haninsa huwar habibu shine masoyin allah wanda allah ka yi masa abu kamin ya roƙa kamar a ɓangaren alƙibla yana dinin a sabkar da wahayi cewa a baddibin dibin baitul muqaddas zuwa ɗakin ka'aba Allah ce kannara waje wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha wallahi za mu jirkita shi ka alƙiblar da kai kake so mai maka haka za mu yi maka yadda haka so Allah ce fa walli wajhaka shadar al-masjid al-haram a cikin bakara allazi turja shafa'atuhu wanda ake wata ceto ne shi ceton nan nashi ana wata ne likulli haulin ga kowane tsoro muktahimi mai abke min al-ahwali cikin tsorace tsorace da hala ba shine tsorace tsorace amma da sha'u shine na halin lukka da ha'u kuma shine na kawun ne to anan ya batun ceto daga cikin kashe-kashen ceto akwai ceton da zai wanda daga damuwar da matsayi na alkiyama a lokacin da za a shiga ne a wurin annabawa har dai zuwa gare shi ya ce ana laha ana laha dama ceton ta wace ta bace akwai kuma ceton da waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ko takardar hisabi ba a basu yadda dubu saba'in so dubu saba'in ga kuma wa'incar dubu saba'in ga kuma okasha to abubakar siddiqu duk ko takardar hisabi wallahi ba za a basu ba wannan imamun nawawi ya ce ta keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai wata ceto wacce masu manya-manyan zunubai ma'aiki zai hishe su daga cikin wuta sannan akwai waɗanda an yi musu hisabi kuma sun cincinci shiga wuta amma ma'aiki ba zai bari a sa su wuta ba sai dai a sa su aljanna sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wani ceto na sauƙaƙar da azaba wato maimakon za a je ka mataki na ishirin ga azaba sai kai ka mataki na biyar an sassabta ma azaba kenan ko wani ceto wanda shi ke tun wurin sirari da mizani zai yi shi sannan akwai wani ceto wanda zai ga duk mutanen madina gaba ɗaya kamar da turmizi ya fidda hadisa ya inganta shi mazauna madina masu imani don haka su kan madina bala'i ne ko wani gari mai albarka akwai wani ceto wanda ma'aiki zai ƙara daraja shine promotion a cikin alkiya a cikin aljanna da an kai ka mataki na biyar sai ya ƙara ma promotion ka kai firdaus wannan kuma a nan sallah sallama kawai ke yi ne a cikin annaba to shine ce huwa al-habibu alladhi turja shafatu ya Allah ka ba mu ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a ila Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira zuwa ga abi Allah fal mustafsikuna don haka duk waɗanda suka yi rika bihi da wannan kira ko bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama to mustafsikuna sun yi riko bi hablin da wata irin yaggiya ghairu munfasimi ghairu ko ko ghairu munfasimi yaggiyar da za ta kace ba ita wannan yaggiya shi gairi na ce ne ga hablin. bi hablin ghairi munfasimi duk haka ya samu kwasali gasa ga gairi eh haka ne Wadda ba ta kacewa A sallallahu sallah Salma ya kire mutane da aljannu A nan? da ya ce fal mujibuna sai ce fal mustamsikuna don shi ijaba yi mutum ya karba da baki amma bai aikata ba to amma al istimsaku shine ka karba kuma ka aikata Allah yana cewa faman ya kafur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tusama laha hakan nabi ina nan sallallahu alaihi ya tsere mu dukkanin annabawa fi khalqin ga talitta tukun dai talitta tai sannan wa fi haka ga ɗabi'unsa don haka wa lam yudanu ko kusa ga ma'aiki ba su yi ba fi ilmin ga iliminsa wala karbe ko kuma alherin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan sai sake ɗebo su sifa guda biyu ta ɗabi'u don ilimi da alheri to sifa ce ta ɗabi'u to can da ya magana talitta yusuf alaihi salamu gaba ɗaya an bashi rabin kyau amma shi ma'aiki gaba ɗaya tun kyau ka zuba mishi kamar da bayani na can ta yi fajar harul husni fihi ghairu mulkasimi to anan kuma a bangaren ɗabi'u aisha radiyallahu ta'ala amma tana cewa kana khuluquhu alqur'ana duk ɗabi'unsa alqur'ani ne sannan anas radiyallahu ta'ala amma yake cewa shekara goma ina wa ba aiki hidima iyaka arziki kenan ya ce amma ma'aiki bai taɓa ce min tir ba tir sannan ban taɓa in ni aikata abu bai ce don me ka aikata shi anas ko in ban yi abu ya ce misa anas ba ka yi kaza ba shi tsawon shekara goma dama mahaifiyarsa ummu sulaimin ta kawo shi ga annabi sallallahu sallama bayan hijira to sai ya sake waiwaye cewa kulluhum dukkanin annabawa fa da nake magana ya tsere musu to mun tabi suna neman gharfan kamfata min albahari ta gulbin ilimin sa ne can fi ilimin da ya ci min rasulillahi ga manzon Allah sallallahu suke neman haka ne aw rashfan ko kuma tsutsa min ad-diyami ta ruwaiwai masu yawa jan udimati giragizai anan na shi diyam giragizan da babu cida babu warkiya kuma a yi 24 hours ana ruwa shi addiyam to anan Muhammadu yanzu a nan an game da hillanci da abin ga da larabci ko diyam kaga da hillanci kamar hiti da aka ce hiti a nane kaga hit zai da na aka samu hita kaga nan da turanci shi ko da me da da da hillanci to nan kuma da larabci da hillanci an game bayan haka sai yake cewa wa waqifuna kenan ana annabi sallallahu alaihi wasallam shi acce teku gaba dai su ko gaba dai darajar su kamar a ɗebo kan fata guda ne duk raba nan kuma a gehen gehen ilimi nan kuma a gehen alhairurruka kamar a haɗa giragizai waɗannan da muka faɗa addiyar innan gaba dai a haɗe su su a annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin alheri su ko su aka sa guda cikin wannan tekuna ɗin waɗannan ruwaiwai ɗin dima din wa waqifuna masu tsayawa ne ladaihi alhali gun annabi sallallahu alaihi wasallam inda haddihim gun iyakarsu ga daraja min datul ilmi su ne masu ɗigo eh, na ilimi ɗigo na ilimi domin shi ɗigo yakan ƙara yakan bayyanar da harufa waɗanda suke masu mutashabihat kamar yanzu in bancin da ɗigo ba mu gane fa'u da ƙafu ba mu gane ba'u da fa'u da ya'u ko to su aka maɗigo shi ko ma'aiki shi a rubutu kaga rubutu ake fara azawa sannan ɗigo ya yi ya biyo ba don haka ma'aiki ya rage kowa sannan kuma ba a ɗigo mu ne ba rubutu don haka rubutun da shi ne gaba aukokomin shakalatin hikami su ne masu shakala masu na hikimomi to masu shi ko bayan an yi rubutu an yi ɗigagga to yakan ƙara kyautatar da rubutu don wani in ba wasali ba zai gano to shine kenan yadda wasali ke sa a gano abu zan hikima to haka annabawa sun yi jan mutanen su da hikima to annabi sallallahu alaihi wasallam da shine jagora gaba ɗaya shi an rubutun gaba ɗaya su ko su a ɗigagga kuma su an wasali sallallahu alaihi wasallam kai fa hawan lazi shine wanda tamma ma'anahu ma'anarsa ta cika ta ɗabi'u wa suratuhu kuma da surar talittarsa sun sannan amma suma da nan ba ta tartibi ba ce ba wai sai da ɗabi'unsa da talittarsa suka, suka cika ba sannan da baya a'a tun harko an zaɓe shi sallar sallama kamar yadda bayani sai su sun masdafahu sannan sun masdafahu habiban bari'un nasami kenan sun madinan za a fassara ta kawai kamar wawu bari'un nasami mai ƙaƙa talittoci jam'u na samatin na na samatun talitta to mai ƙaƙa talittoci sun mastafahu ya zabe shi ba ya sanne zabe shi ba ya zabe shi habiban alhali yana masoyinsa to anan ya ce mai kakata littoci don ya imanu ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaka annabi Muhammad sallallahu sallama ga soyayyarsa da kuma sanya soyayyarsa ga mutane kuma ya suranta shi ga ɗabi'u abin gode ma. annabi sallallahu alaihi munazzahun shi an nisanta shi an sharikin daga abokin tarayya abinda an shariki wanda kana da abu yana da iri nai. to ma'aiki bai da wannan su cincinta ga girma a ce yadda ma'aiki ta girma a samu wani wata kasa da aka yi ko wani gari ko za a yi shi nan gaba a ma'aiki bai da wannan bi mahasinihi da kyawawan ɗabi'unsa kai tsaya ba ka ji fajauharul husni don haka jauhari gaba ɗaya na kyau nan jauhar kyau alhusni kyau idafa bayaniya ce to abinda a jauhari duk abinda bai karba a raba shi shine jauhari to ma'ana dai zunzurutun kyau gaba ɗaya na talita da na ɗabi'a fihi na annabi sallallahu alaihi wasallama ghairu munqasimi ba a raba shi ba shi gaba ɗaya an ka mika mai zunzurutun kyau ɗabi'u ta talitta. sallallahu alaihi wasallam abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yace ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka anna shamsa tajri fi wajhihi wa idza bika yatalaqu laqu fil juduri yace wallahi ban taba ganin wani abu ba ma wani mutum ba wani abu wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyau yace ka ce rana ce ke gudana cikin huska ce sannan in yayi murmushi zai kama kyalkyalle a cikin katangin ne gaba ɗaya kamar rana ta faɗo a gidan to anan wani zai ga ya yi magana yayi magana akan fifikon annabi sallallahu alaihi wasallama to kawai kuma ya ce to bari mu kai annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nasara suka wa annabinsu to shi ne ce da hitabatun hatun nasara abinda nasara suka yi iddi'ai ko kira ko wadin bai yi ba saboda abin ya yi muni kamar warawa da tullati huwa fi ta, kaga ba wani menene to iri ne ita batun abinda da nasara to don ne ba ake ce musu nasara ko dai ansarullahi din nan da aka faɗa a cikin alkur'ani ko kuma suna taimaka ma juna ko kuma saboda akwai wata alƙarya da ake ce ma nasira wanda annabi isa alayhi salama ana ce masa isan nasiri a cikin sham take a cikin siriya to duk wanda ya zauna can sai a ce mishi nasiri to shine abin abinda nasara suka faɗa fi biyi mu ga annabinsu nan raddi na kai musu kenan da suka ce masa Allah wa qalatil masihu nasara masihu ibn Allah to na raddi na kai musu cewa ba Allahnsu ba ne annabinsu ne to shi a biyi mu. to ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka wa hakun kai dai kai hukunci bi mashi ita duk abin da ka so madahan na yabo fihi gare shi wa ta kimi ka zo da hikima kawo a nan kenan ya nuna dukkan abin da mutum zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da an tace shi kai ya faɗi wani abu wanda bai dace ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko dai wanda zai nuna bidan na kasa daraja ko kuma wanda zai nuna wani guluyi to ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mutum yayi haka shine cewa hakun bai ma shi tafi madahan wa take mi to bale ga ansa da sahabbansa da waliyyai da malamai dole sai an yi taka tsantsan kwari don haka yana da kyau in ma mutum wani rubutu ko wata waka in ta larabci in ta hausa in ta yana da kyau ya kawo ma masana su a tabbatar da an tace waka ko waɗanda ke yin haka ne. saboda gudun kawo ita waka hita ta kai kuma karbuwa take samu to a nan kuma da ya ce ka hita batun abin da nasara suka yi iddi'ai ka sauni zai ce a ah, to ai da mako mutanen na yan guluwi ne yan wuce wuri ne Ga shi ko al al-busiri ya ce a ah, to mi nasara suka ce Allah ce wa qalat wa qalat al-yahud udayr Allah wa qalat nasarar nasara al-masih ibn Allah Allah ce zalika qawluhum bi afwah sannan ma yake ce la tadaruni kama adaratin nasara al-masih ibn maryam au kama ka ka ku hoye yabo kamar yadda kirista suka hoye yabo annabi isa ni suka ce ma annabi isa to wallahi in ba Allah ka ce ma aiki ba duk inda ka kai ka kai darajar sawa to shine yace fansu don haka ka jingina da fa ko kuma wansu ka jingina da wayo mashi ita duk abin da ka ga dama min sharafe na ɗaukaka kamar kyawa ila zati ga zatin ma'aiki ka wuce wuri ba wansu ka jingina mashi ta duk abin da ka so min min na girma ila kadarihi zuwa ga daraja alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yayi kowa kyauta yayi kowa rangwame yayi kowa tsoron Allah da tausayi da komai haka shi ahlus sunna su tsakiya suka tsayawa lalle ba su irin nasara ba alhali kuma su yi sakaci ba bainal ifrad wa tafriq ba sakaci kuma ba ba wuce wuri sai wannan baiti kamar ya tafsiri ga abin da ya taho a dunkule bayan haka sai ci gaba da cewa abin da ya sa ni ce maka haka ma fa inna fadala rasulillah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa falala da daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun bai da iyaka ba fa balle a samu na'iqun bi fami wani mai hurci da baki ya ƙuriba yayi bayani an daga falalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkali a cikin ashiba rahmatullahi alaihi na cewa ana iya samun ɗabi'a guda irin zarun caka ko kyauta ko nasaba ta ishi mutum guda ko ƙabila guda har ma ana buga misali da ita yanzu kamar cika alkawari ana buga misali da samanwal kyauta ana buga misali da hatim ɗaya to amma ya ce to ya za ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama duk ɗabi'un nan kyawawa ya haɗa su kuma ya ƙara su sallallahu alaihi wasallam mutum da kyauta guda da ɗabi'a guda zai alfahari har ana buga misali da shi duk duniya ta san shi to ma'aiki duk ɗabi'un ga kyawawa ya tara su kuma ya ƙara su sallallahu alaihi wasallam wannan ina tuna da wani wata waka ta fadar begi Allah subhanahu wa ta'ala masa yake cewa ba kalimar da ta yi daidai da annabi duk cikin harufa me ka faɗa rage shi ka yi don ya wuce nan ma'aikina to ka gane ko wannan daidai ne fa inda fa rasul laysa lahu haddun fa yuri ba anhu nadiqun bi fami to ga wata wani yabo da zai yi yace anan wanga baiti zai nuna duk darajar da ka gani da mu'jizoji ne duk mu'jizojin da ka gani na annabi sallallahu alaihi wasallama to wallahi kaɗan ne aka bayyana ma according to darajarsa in ka yi muƙarana da darajarsa don haka duk yawan mu'ujizojinsa wallahi ba su kai girman daraja ta ba to shi ne ke cewa lauda a ce ayatuhu mu'jizoji ne nasa ba sun yi daidai da kadarahu daraja ta zama a wurin girma a ce za a hidda mu'jizoji ne daidai daraja ta shi nuna ba a hidda mu'jizoji ne daidai mai ba to inda an hisuwa wallahi ismuhu suna ne a haya da ya yadda da rima mai rududdugaggen ƙassoshi min idan bata sifa ilal musufi ma'ana arrimamul madarusa rududdugaggen ƙasoshi yi du'a lokacin da aka kire annabi sallallahu alaihi salama, aka ce ya Allah don Muhammadu sallallahu alaihi salama ka rayar da wannan matacce wallahi zai rayu to amma ba a yi haka in ba saboda kan mutane hankalinsu ya ki ɗoka kamar da bayani zai zo na irin an hidda daraja a neman sallah sallama sai dai zuwa lahira za a hidda darajojin a Muhammad sallallahu alaihi sallama to shine ke cewa sanadiyar haka lam himna a sallallahu sallah, sallama bai jarabce mu ba game da sanin darajarsa bimata a uqulu bihi da abinda mu za su kasa bihi da gano shi hitson saboda tsananin kwaɗai alaina ga shiryanmu sai zan na rata ba mu shiga cikin kokonto ba walam na hibe ma mu mauci ba kamar yadda nasara suka guduri ga annabi isa alaihi salam yana tada matattu sai suka yi guluwi haka ma ai yahudu uzairu ya hada ta taura sanadi haka ma sai suka allantar da shi to mu ba mu samu haka ɗin ba don haka kenan an ɓoye muna ma daraja ta da yawa sai aka ɗan ɓullo da wani abu a ɓangaren mu'ujizojinsa yadda hankalinmu ke iya duka ko kuma fassara ta biyu kuma wannan ta yi ƙaryo da ne ta farko ko kuma lam himna a annabi sallallahu alaihi bai jarabce mu ga shari'arsa bima ta ayal uqulu bihi ga abin da hankula ke gajiya da shi saboda tsananin kwaɗayin da a gare mu sai zama mai ɗima ba mu yi kokwanto ba domin waɗanda suka gabata ga aƙidodinsu ga mahukunce-hukunce da kuma tabbatarsu ga addininsu rashin tabbatarsu ga addininsu sabawarsu irin banu sana da dai sauransu to ba mu samu haka ba domin addini mun mai sauƙi ne ba irin waccan ɗawainiya kamar al'ummi da suka gabata yanzu su ko boli mutum jiki ne taba sai ya kama guga wurin nan kuma in tuwa yana sai ya kire su haka ma tuba kaga suna kashe kansu kamar banu isra'ila faktulu an kusa din nan kuma zakka za su kasa goma su al'ummar sa gabata amma mu arba'in za mu kasa mu ba kashi guda in kana da miliyon to dubu ishirin da biyar ɗaya su, amma duk da haka wani bai sai ne ya shiga cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu to fahimu ma'ana mu. fahimci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙiƙani ne a ayalwara ta gaje da talikai duk gaba ɗaya alwara din na al'alifi istigraqiyya ce ba haka falaisa yura ba a ganin gairu fahimi sai wanda ke kasawa ga kawo darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama shi fahimi babu digo gare shi fahimi wanda ke yin shuya kasa daga kawo darajoji ne fil qurbi wal bu'di ga kusanci da daraja minhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka nuhi nan fil qurbi ga kusa ga zamani ne na zamani ne ba su iya kawo haƙiƙani ne wal budu ko da zamanin su ya nisanta da su ko kuma fil qurbi ga wanda adda nisa ga daraja wal budu da wanda adda nisa ga daraja ko kuma fil qurbi mutanen badini ba su ma iya kawowa wal budi mutanen zahiri bayan haka sai ce aika shamsu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar rana ne tasharu lil ainaini wacce za ta maina da idanu fi bu'udin ga nesa wata ah, min bu'udin daga nesa ma'anarta da fi min bu'udin ma'anarta fi ga nesa ta alhali tana karama ga ganinka alhali kuma ta kai girman duniya kamar da ibnu abbas da Ikira, ikirama radiyallahu anhu suka faɗa amma wata killu darfa tana dakushe idanunka min amani in tattaho kusa gare ka shi an min amami to abin da suka mihi annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke sun yi nisa da shi ga zamani ba su iya siffanta shi kamar waɗanda suke kuma suna kusa da shi ga zamani ko su ba su iya siffanta shi ɗaya kame sai kamanta kamar rana mun haka yanzu mu din ba za mu iya siffanta komai ba game da shi tun da ba mai lokaci da shi ba abin zai muna nisa kamar yadda rana za ta yi nisa gare ka kamar karama ce alhali kuma babba ce domin an ce ta kai girman duniya to shi da yake cewa wa kaifa ta ƙaƙa ƙaunin mutane waɗanda niyamun masu kwana wanda ta sallau sun isu anhu daga gani na bilhulmi ta hanyar maholki kawai sai dai su gane shi ta hanyar maholki to ya za a yi da su gano hakikatahu hakikani ne fi duniya amma a nan duniya To nan duniya ba za su gano hakikani ne ba sallallahu alaihi amma ga lahira to za su gani don ganin Allah subhanahu wataala lahira ma za a kamar da aya ayoyi da hadisi suka yi magana da magabata ga aqida amma ta ahlus sunna wal jama'a amma nan ba a ganin Allah don annabi Musa alaihi salamu ya ya roƙe ga Allah bai ganshi ba cikin suratul arafi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe nan ya nuna duk abinda masu son su yabe shi ba za su iya kai sa ba ashe bisa ga daidai suke don ba su ma iya kai hakikalin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka fama bulagul ilmi kai koli ɗin ilimi fihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama zan gaya maka dai annahu basharun haqiqa mutum ne kakka ji na ta siffanta ka azaba mutum mutum ne amma fa ka tsaya ka ji wa annahu haqiqa shi da nace maka mutum ne khairu khalqillahi kullihim duk talittocin Allah gaba ɗaya mutane da aljannu da komai ya yi kamar zancen Allah kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya yuha ilayya ka ji magana kenan ana yabin aiki to kai fa don haka masu cewa mutum ne irin kowa wannan bacewar basira ce sunna wannan hikaya ce ga zancen waɗanda suka saba ma annabawansu suna ta ce musu haka gashi na a cikin alkur'ani wa kullu ayin duk wasu mujizoji wanda a rusulul kiramu manzanni manya manya a ta suka zo biha da ita da su waɗannan mujizojin fa inna tasalat haƙiƙa sun sadu ne min nurihi daga haske ne bihi mu zuwa gare su hasken annabi sallallahu alaihi wasallama ne domin an ce yoshi kazan annabi ya ce wa adamu bayna ruhi wal jasadi sannan Allah ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina zuwa da karshen aya fa innahu haqiqa shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sani ce haka shamsu fadlin shine rana ta daraja ko su ko manzanni kawaki hasu ne taurarin rana din nan yuzhirna suna bayyana da suna bayyana ma'annasa mutane anwaraha haskaikan taurarin nasu fi zunami a cikin dubbai ma'ana suna haskaka mutane hanya ta addini su manzanni amma shine rana gaba to ita rana ita ce mahi girma kamar da dai bayani gabata kusan ta girman duniya su ko taurari jikai kai ne waɗanda ba asalin su adda haske ba amma hasken su ya ɗosanu ne daga hasken rana don haka duk hasken su gaba ɗaya su manzanni ya samu ne daga hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta dai ko kuma abin da suka nufi kamar zancen mawaki da yake shafa innaka shamsun wal muluku kawakibu idza zahara lam yaddu minhunna kawkab hakika kai an rana duk manyan manyan sarakunan nan kamar taurari suke idan rana ta bayyana tauraro duk guda ba zai bayyana ba tare da taurari na can sama fa amma in rana ta fito ba a ganin su to haka da kaji ayatun annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani mai daraja za ka ga yayi low tare da daraja ce na nan kamar zancen zance ne a cikin hamziya ce istaqallat bi hul uzama wa annabawa istaqallat bi dhikri kamar yadda bayani ya gabata ne ma'ana ba su kai ga daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam fassara ta uku hakika shari'o'in su ya kamanta da taurari shi ko shari'ar ma'aiki ta yi kama da rana don haka ashe tauraro rana na shahe mai tauraro to shari'ar ma'aiki duk ta shahe shari'o da su ha bata. a karim bi halki min girma bi halki biyin da talitta annabi sallallahu alaihi wasallam wani ita talittan nan zana ho khuluqun dabi'u sun kawata wannan talitta ne mustamilin wannan mustamilin na a ce ne ga nabiyin ya tattara bilhusin da kyawu shi wannan annabi muttasim ya siffantu bilbishir da sakin fuska sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa innaka la ala khulqin azim nan bangaren da dabi'u kenan sai bangaren talitta Anas radiyallahu anhu ya ce kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wallahi yayi kowa kyawun talitta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam jiki ne da dabi'u ne zan gaya maka su yace ka zahari ka ce fulawa ne zatin jiki ne fi tarafin gani'ima da kore-kore da ƙamshi walbadar ka ce zatin jiki ne sha hudun wata ne fi sharafin ga ɗaukaka da kyau to sai gehin ɗabi'u walbahar ka ce gulbi ne fi karmin ga alherinsa wadda har ka ce zamani ne fi himami ga himmominsa don zamani himma gare shi ya yi zamani da kowa shi zamani to haka annabi sallallahu alaihi ba wata daraja wace himma ta ta asa ya ƙetar wannan daraja ta zan baya gare shi sallallahu alaihi wasallam duk da yake tashbihul a'lana bil adana so a kamata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kal zahari din nan kal badar kal bahari kal dahari ka annahu ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama sai a lura da wannan baiti yana da yana da takadimi da ta'himi anan zai nuna irin kurjini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ka gamu da shi shi ɗai lokacin da bai cikin jama'arsa to shi ne ce ka annahu ka ce shi annabi sallallahu sallama hina talqahu lokacin da ka gamu da shi to ka ce shi fi askarin kamar yana cikin sansanin yaƙi ne runduna ba shi askarawa wa fi hashami ko kuma yana cikin taron barori ne na musamman wata nusha kuma wa fi bahami jam'u buhuma kamar yana cikin zarumawa baradin ne masu ƙari to in ka gamu da shi kamar yana cikin su alhali kuma wa huwa fardun alhali shi dai shike ba in ka gamu da shi shi dai to sai ka aza yana cikin taro ne alhali bai ne to wai muka kawo haka min jalalatihi saboda girma ne da kwarjini ne ko kuma fi jalalatihi domin ya shige a cikin kwarjininsa da girmansa in ka gane shi ne ka mai cikin taro sallallahu alaihi wasallam don wannan ko yaƙi ya kace mai ma'aiki shi ka fara bugawa ya an ka zo yaƙi sannan ranar hunaini da uhudu ga abubuwan suka faru har ma sahabbai suka ce wallahi idan yaƙi ya tsanani muna kariya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu zauna baya ne sallallahu alaihi wasallam ka annama lu'ul makanunu ka ce gwalagwalaye waɗanda an ka ɓoye fi sadafin cikin kwasfa To ka ce su ne min ma'adinai na magina biyu ta mandikin minhu hulucinsa wa mubtasimi da murmushinsa ko kuma wurin da yaka murmushi minhu sai a kaddara minhu bai sa ta ba saboda yake tufa'i da kuma waka mandikin minhu wa mubtasimin minhu to a nan, yadda ka san lu'ilu'i ana tsare shi a cikin kwasfa to haka magana a sallallahu alaihi wasallama an tsare ta daga wani ya canza ta a ɓangaren ƙa'idodi na mustalakul hadis lani ba to anan baya ya bi annabi sallallahu alaihi kuma zai yi turɗar da an ka sanya jikin annabi muhammad sallallahu alaihi da abubakar da umar allah ka yarda da su ya ce lani ba ba wani turare na duniya ya adilu wanda zai daidai da turban turɗa don a ma'azumahu wadda ta tara ƙasa annabi muhammad sallallahu alaihi don da ita aka talince shi sannan jiki ne na ciki ba kamshi ya tabbata fassara ta dai kenan ko kuma ba aljanna ta tabbata limun ta shikin minhu ga mai shaƙen wannan turɗar ta annabi sallallahu sallama wa muntafimin minhu wa muntafimi da mai sumbunta wannan turɗaɗe ai an samu wani mutum mutumin ƙauye ne bayan an tobe da annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana uku yana ta wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam jefa kansa kuma ya zuba wannan toda ga jikinsa ya ce ma'aiki duk abin da ka faɗa mun ji mun aikata mun kiyaye kuma daga cikin abin da Allah ya ce ma walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka ya ce wa qad zalamtu nafsi wa ji'tuka don haka na zalunci kaina na zo maka tastaghfir li ka min gafara an ce na juya wallahi dai sai cikin kabarin an kira innahu qad ghufira laka hakika an gafarta maka ke ya zan gafartaccen Allah wannan adan za mu aji kusan shine baiti mafi tsawo mun taso daga eh, fasali mai tsawo mun taso daga baiti na da tara zuwa baiti na hamsin da bakwai ko kusan dai baiti talatin muka yi zuwa da takwas muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mu cikin sallallahu alaihi wasallam a wani satin in Allah ya sa za mu tashi ga maulidin annabi sallallahu kuma an yi daidai gashi watan maulidi ya shigo assalamu alaikum akwai malam usman na rami igi kusan kullum dai tare da shi muka wannan karatu ko sacin can tare da shi muka yi to yi kwana biyu da mahaifi ne rasu mallan ibrahim na ramin igi Na fatan sai mu yi masa ƙulhu Allah uku da bismillah Allah shiga harta masa ya rahman ne ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin ya Allah ƙulhu Allah inna Allah ka sada ta kabarin sa Allah shiga harta mallan Allah shi mai rahama ka sa ya huta Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare shi mu kuma ta zan wa'azi gare mu don girma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ƙara taimakon addini da masu taimakon addini albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam duk alkhairi ma ike roƙa Allah ka ba mu shi duk shari Allah ka tsare mu Allah ka sanya kabari ne ya zan hadama cikin hadamin na aljanna albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan hidimar da yawa addini Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka biya shi bi sirril fatiha alhamdulillah rabbil alamin rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah rabbil